karanta da kawai ba za mu daidai ba. In na zalika tsaya a wuri. Sama ne za a yi daga inda ka tsaya? Kafin da an tsaya wa ya eh, in ka na zalika ko? a'azamu mimma kana lahu qabala dhanbi ada khairan mimma kana ai abin nan idan misalin mutum da ya tuba sai ninka da aka ga mukamin sai adawa ya ninka yayin da ya zame yana raka tamanin da biyar to lokacin da ya dawo sai shiga ɗari da ɗaya kaga imaninsa ya karu matsayinsa ya karu nunkin sama da nada Wai ta bayyana haza wannan na bayyana bi mithlaini madarubaini aduhuma rajulun musafirun mutum ne matafi sa'irun ala tariqi bi tumani natin wa amin cikin amana fahuwa ya adu marra ya gudu wa yamshi akhra wa yastarihu taratan wa yanamu ukhra gudu wa baina huwa kadalika yana haka id arada lahu fi tariqi sayrihi zillun zalilu sai ga wani dausayi ya bayyana masa inuwa mai inuwantarwa wa ma'un baridu. Wa maƙilun daurin bacci wa raudatu muskiratu. Fada adhu nafsuhu ransa sai ta kira shi ila nuzuli alaiha. Kaga kai kana aiki zuwa ga lahira kana cikin kishi kana cikin aiki kana cikin hutu tsautsayi sai ka ga wata yar inuwa inuwa idan ka zauna nan shaitan zai dutse ka ai wannan duniya kana tafiya haka kana tafiya haka kana ta tafiya haka shi ne kawai sai ka ga wani ɗan lungu-lungu nan bari ka ɗan zauna ka shakata a nan shi ɗan zai dutse ka fa nazala alaiha nan ya sauka fa wasaba alaihi minha adu maki kwai diran masa fa akhadahu wa qayyadahu wa katafahu ya ɗaure shi wa aho an da tun idan duniya ta yawa mutum irin wannan ɗauri ai malam fitarsa sai Allah fa'ayana al-hilaka ya tabbatar daga halaka wa zanna annahu munqati'un bihi ya dauka ya an yanke shi da wannan wa annahu rizqul wuhushi shi ya zama abincin dabbobi wasibai wa annahu qad hila bainahu wa da shi. an sha makance tsakaninsa da manufansa الذي يؤمه da <coughs> ai ka ji ka yanzu ka nema ne ai tunda ba dai ka ga inda aka yi wannan ba a to ai nan aka taso kafin sa ne ake da matashiya wa bayna kuma kasa da kai ka nemo wurin ka ba za a dakatar da karatun na saboda kai bana wajen layi na shida in sa ko maka na ce bayani daga kasa in ta ko maka daga farko ka san wannan ba yayi ummuhu fa يؤمه huwa ala zalika tataqarahu تتقارف به الظنون داشي قوي إذ وقف على رأسه والده الشفيق yana daure wanda ya daure shi ya tafi a bashi nan sai ga mahaifinsa kai wane yaya murna alƙadiru fahallaka tafahu ya kwance shi wa ƙuyudahu da malin da aka sa masa me? kan ce maka kafaɗansa tun yaushe kana baya kai ma awa ba baya kake ba fa halaka ta fa ya kwance hannunsu a da ake daurewa an tashi daurewa baka ga bankare mutum ake ba kamar yadda kake bankare zabo ko bankare agwagwa wa quyuduhu wa qala mahaifin zai ce to irka kaga ina yara da ba sa jin magana iyayi yaro ne a halake ka gaga abin da ya halaka shi daga can kana nema fit da shi ya halaka amma mafitan da yake nema ba makan hanya yake ba wani da hanya wani da wabi kaza wani aikata kaza zan maka kaza ma zan maka kaza a ina da maganan ka shawara ka ta saya yadda ka tsufa haka ra'ayin ka ya tsufa sai baka san ra'ayin zuwan wannan tsohon ba dama ne ya yi yanzu zamani ne ya wuce shi amma ya riga ya ga inda za a biya kulle ga makullan yaro mun sha bi muna kulle a ta nan ina ina zamanin ku ne kamar yanzu ba a bi ta nan a kulle yanzu zamani muke na kwamfuta zamani muke na kaza saboda haka nan dole dole mutum ya koma ya sai kwamfuta ya dinga ganin me ke gudanawa ciki wa qala irkab tariqa bi hanya wa hadar hadha adu kaga wanda ya kama ka nan ya daure ka nan ke nan gaban ka fa innahu ala manazil tariq Ina kan hanya bil mirsal Ina nan yana fakon ka wato duniya duk inda ga in ka tsallake nan tana fakon ka gaba wa alam annaka ma dumta hadiran in ka san muddin kana jin tsoro kana taka tsantsan tsallahu. mutayaqqidan la yaqdiru alayka bai ya kama ka fa idza gafalta in ka shagala wa taba alayka zai diran maka wa ana mutaqaddimuka ni na wuce ila al sai ka iso mahaifi ya ja dokin haye gaba kai kuma ya bakka nan kaga dole da ma fi yan da ce a a baba kabarin fara wuce ce a yaro ai ba ka ce ba ni ne zan fara wucewa ka ta da niyya ce amma ni zan fara wucewa wa faratu laka ainihin eh, wa farata laka ai wuce ka fa yace maka fatabini ala al-asari biyori fa in kana hadha sa'iru kayyisan in wannan matafiyin matafiyi ne na hakika ko matafiyi ne na معنوي كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره زيد درفا في تفيا سينظر استقبالا آخر بل ساك يدد وانا لا با آقوا من الأول صمد فرقه وأتم دائنا تاكاسا أما ينزل زي تاكاسا واشتد هذره وتأهب لهذا العدو وعد له قدته وكان خيره الثاني تفيان سنبي أقوى من الأول وخيرا منه ووصوله إلى المنزل عصرا يكيسا دوري ضيفي وإن قفل عن عدوه إن كويس قال دشي وعاد إلى مثل هذه الأولى يقوم وانشد فرقوها من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر حذر ديتا كاتنظر واستعداد عاد كما كان وهو معرض له عارض له أولا وإن وإن أورثه ذلك توانيا أمنا هيفو بس نواه في سيره وفطورا إنونا نجيسا وتذكر أقول لطيب مكيله يتنو داتم بكندي أشان وحسن ذلك الروض داتم ونن دوسين وأضوبتي مائه وتوفي إذلاله دا إنو وسكونا بقلبه إليه لم يعدوا إلى مثل صغيره ونقص عما كان wana kaso an maka don za a tsaya. Hmm. Hmm? Wawaye, shi ne fitora gajiya yankewa ajaniha, a mata makari guda uku.